السميع العليم يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna takwas ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyar miladiya ashirin, cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan a inda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi kan aya ta 43 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفعنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا نعم bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin irin yadda kafirai suke ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi da yadda suke masa izgili da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin cewa da sannu za su gane waye yake kan hanya batacciya ranar da za su ga azaba sai Allah ce a ra'aita manitta kaza ilahahu hawa me zaka ce ba ni labari dangane da wanda ya riƙi son zuciyarsa ya zama masa shine abin bautarsa A sa'anta ta kono alaihi wakila shin yanzu kai za ka zama mai kula mai kiyayewa akan shi am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun ko kana zaton mafi yawan suna ji ko suna hankalta inhum illa kal su ba kowa bane face kamar dabbobi balhum adallu sabila kai waɗannan ma sun fi dabbobi ɓacewa. ubangiji Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan mutane ga abin da suke bautawa ba abin da suke bautawa illa son zuciya to kuma duk wanda ya zama yana bautawa son zuciyarsa to kada kai tunanin wata shirya a tare da shi ko wata shirya a tattare da shi Allah ce a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa ka bani labari me ka gani me zaka ce dangane da wanda ya riki hawahu san zuciyarsa ilahahu a matsayin abin bautawarsa ai wannan duk yadda abu yake da kyau duk yadda kai mai bayanin kyan abu kuma ya gane abin mai kyau ne to ba zai bi ba domin abin da zuciyarsa san ran shi ya nuna masa mai kyau wannan abu zai bi abin da kuma a san zuciyarsa a tunanin shi zan bara kyau to wannan abu zai bi don haka wannan babu wata shiriya da zai karɓa ya zama yana tare da ita shi sa Allah ce afa anta kono alaihi wakila kai zaka iya zama mai majibinci akan shi ko mai shiryar da shi ko wanda zai dora shi kan tafarki madaidaici alhali shi son zuciyarsa yake bautawa anan nan malamai kamar yadda muka fassara shine tafsirin da malamai suka fi wa wannan ayar cewa a ra'aita maditta kaza ilaha hawa wanda ya riki son zuciyarsa ya zama shine abin bautarsa wasu kuma sun fassara wannan aya da cewa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa me zaka ce dangane da wanda ya ɗauki Allah sa san zuciya ba'ana Allah sa ya mai da shi san zuciyar sa furun suka bada misali da irin abin da mutanen jahiliya suke yi ta yadda idan mutum yana bautawa dutse in ya ga wani dutsen da ya fi shi kyau sai ya yarda wannan ya ɗauko wancan ya bautawa dan haka ya zama Allah shi san zuciya ne kurun ba wani abu ne daban amma dai fassara ta farko ita ce wadda malamai suka fi ma'ana rinjayarwa allamacin shankiti rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya yake cewa wa izahu aqwalil ulama'il mazkurati fi hadhihi fi hadhihi al bayanin maganganun malamai da aka ambata dangane da wannan aya annal wajiba allazi yalzamu al bihi huwa an yakuna jami'u af'alil mukallaf mutabiqatun ko mutabiqatan lima amarahu bihi ma'buduhu jalla wa ala ma'ana abinda wannan aya suke gwadawa wannan aya take gwadawa shine abinda yake wajibi dole shine ya zama aikin mutum ya zama sun dace da abinda Allah ya umarta shine abinda ayat take gwadawa ya zama ayyukan da mutum yake yi sun dace da abinda Allah ya umarce shi fa iza kanat jami'u af'alihi tabi'atan lima yahwahu idan ya zama dukkan ayyukan mutum suna bin abin da son zuciyarsa yake so ne yana yin abin da son zuciyarsa yake gwada masa ko yake so faqad sarafa jami'a ma yastahiquhu alayhi khaliquhu min al-ibadati wat-ta'ati ila hawa to wannan ya juyar da abin da ubangiji cancanta ayi masa ya juyar da wannan abu na ibada zuwa ga son zuciyarsa da haka abin da ayat take gwada mana kai musulmi kai mumini abin da ake so ya zama duk ayyukan kansu dace da abin da Allah yake so kuma yi umarni da shi idan ya zama dukkan ayyukanka suna dace da abin da ranka ne yake so to ka juyar da abin da ya cancanta kai wa Allah na bauta zuwa ga son zuciyarka idan fa kaunuhu takhadha ilahu hawa fi ghayati rudu anan za ka gane kenan ya riki son zuciyarsa rikon san zuciya ya zama masa abin bauta abu ne da yake a fili ma'ana bayan wani abu sai abin da ran shi yake so to wannan shi wanda wanda ya maida son zuciyarsa abin bautawarsa wannan kuma Allah madaukakin sarki ya yi irin wannan bayani a wasu wurare a cikin alkur'ani kama faɗin Allah a fara'aita mani ta kaza ilahahu hawa baka ga wanzu wanda ya riki Allahnsa ba ko a son zuciyarsa ya zama shine abin bauta wasa wa azallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi ala ilmin akan ilimi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufe jinsa ya rufe zuciyarsa waje ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah waye zai shirye da wannan bayan Allah to haka waɗannan mutane tunda san zuciya suke bautawa babu yadda za a iya shirye da su ya rasulullah shi yasa Allah ya ce afa anta takunu alaihi wakila kai za ka zama wakili majibinci mai shiryawa ga wanda yake irin wannan yanayi din ma'ana ana kore cewa wannan abin ba zai taɓa wa ba duk wanda Allah ya batar da shi har ya zama son zuciyarsa yake bautawa to la kono alaihi wakilan ba za ka zama mai kiyayewa ba mai shiryawa a tare da shi domin shiryawa ta Allah madaukakin sarki ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ya rasulullah baka shiryar da wanda so? ma'ana ya karba addini Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama shiryawar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ita ce shiryarwa ta bayani shiryawa ta wa'azi ta karantarwa wannan manzan Allah yana yi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kai kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici amma shiryawa ta karbi ta karba abinda aka zo da shi wannan a hannun Allah take shi sa Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a wani gurin Allah ce in tahrif ala hudahum in kai kwadayin shiryarsu su ya rasulullah fa inna Allah la yahdi man yudhill to Allah baya shiryar da wanda ya bace a wani gurin Allah ce afa man haqqa alaihi kalimatul azab yanzu wanda kalma azaba ta tabbata akan shi Allah ya riga ya rubuta batacce ne afa anta tunqizu man fin nar shin ya rasulullah zaka iya tsiratar da wanda yake cikin wuta ba zaka iya tsiratar da shi ba afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin za ka iya tilasta mutane har sai sun zama muminai wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu ran da za ta yi imani face sai da izinin Allah fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafiyar da kanka wajen bakin ciki da damuwa a kansu to duk wannan yana gwada mana cewa shari'a tana hannun Allah madaukakin sarki da haka babban abin da ya kange waɗannan mutane ga barin shari'a akwai mai da son zuciya zama abin bauta sai abin da suke so shi za su bautawa sai abin da suka ga dama shine daidai abin da ba su ga dama ba daidai bane da irin bayanin da aka yi sai Allah ce am tahsabuhum am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun ko kana zaton cewa mafi yawan su yasma'una suna ji aw yaqiluna ko suna hankalta ma'ana ayat tana da cewa ai kan ma ka wahalla kanka waɗannan da yawa daga cikin su ba sa ji anan wani ji ake nufi ji na karba da yin aiki amma suna ji suna yin sama'ul idrak suna yin ji na gane abubuwa suna iya ji su gane amma su karba su aiki Allah ce mafi yawan su ba sa wannan je din haka nan ba su da hankali hankalin da zai nuna musu abin da ya cancanta su suna da hankali na gane abubuwa amma ba su da hankalin cewa kaza ya kamata mu yi kaza bai kamata mu yi ba da haka anan Allah madaukakin sarki ce waɗannan mutanen masu irin wannan kal an'am kamar dabbobi suke anan mun duba zamu ga an sifata su da dabbobi sai mu ga yakin aya ma yana nuna dabbobin masu sun fi su saboda me saboda a ka'idar larabci idan aka kamanta wani abu da wani to wanda aka kamanta ɗin da shi to zai fi wanda aka kamanta da shi ƙarfi misali idan na ce wane kamar zaki yake wajen ƙarfi wane kamar zaki yake wajen ƙarfi to a ƙa'ida ta zance zakin ya fi wane ƙarfi shi sa a kamanta wa wane ɗin da zaki domin sai da zakin ya zama ya fi ƙarfi sannan aka ce to wane kamar shi yake wajen ƙarfi ma'ana an ka ɗauko almushabbahu wanda aka kamanta wal mushabbahu bihi da wanda aka kamanta shi da abin to a ka'ida zaka tara wanda aka kamanta shi da abin yafi wanda aka kamanta idan yanzu na ce wani kamar wata yake wajen haske to ka'ida abinda zance yake gwadawa watan yafi haske akan wani din da haka aka kamanta wani da shi saboda a nuna hasken wani din ya kai makura to anan sai Allah ce ulaika masu waɗannan sifofi masu waɗancan sifofi ko kuma Allah ce inhum su waɗannan ba kowa ba ne su illa kal an'am face kamar dabbobi ka kenan sai nuna dabbobin ma sun fi su shine abinda ayat take gwadawa kuma shine zahiri malamai suka ce me yasa to aka ce aka nuna dabbobi sun fi su ce domin dabbobi al'an'am su ne dabbobin ni'ima kamar rago da tinkiya da raƙumi da da shanu da awaki da tumaki waɗannan dabbobi suna biyayya ga masu su wanda yake ba su abinci yake kula da su suna mai biyayya sun san wanda yake kyautata musu sun san wanda yake munana musu suna neman abin da zai amfane su in ka kwance tinkiya ko akuya in ta shiga gari dai inda ta tafi za ta nemi dai abin da zai amfane ta ne in ta zo ta sa bakinta cikin abin da bai da amfani bari za ta juya haka nan in ta je gurin da za a kore ta aka daga ana kore ta barin gurin za ta tafi haka nan mai kiwon shanu yana kada su ne inda yake so idan yayi tsawa su tsawato idan ya kora su su tafi idan ya dawo da su mashaya su dawo to amma waɗannan kafirai su ba sa biyayya ga ubangijinsu ba su ma san kyautatawar da Allah yake musu ba dan haka sai ya na suna biyayya ga shedan wanda shine makiyin su sai ya zamana kuma ba sa yin abin da ya dace ana nuna musu ga inda za su halaka ba sa kauciya shi yasa sai aka nuna dabbobin ma sun fi su ulaika kal an'ami bal bal hum adall kamar yadda Allah ya faɗa wani guri yace wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal Allah ya ce mun halitta wutar jahannama mun halicce ta dan da yawa daga cikin mutane da aljani da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukatan walahum a'yunun suna da idanu la yusiruna biha ba sa ganin gaskiya da idanu walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji da kunnuwa din ba sa jin gaskiya su aiki da gaskiya din sai Allah ce ulaika kal an'ami bal hum adall waɗannan kamar dabbobi suke kai sun ma fi dabbobi bacewa ulaika humul ghafilun waɗannan sune gafalallu a wani gurin Allah madaukakin sarki ce wa masalul ladzina kafaru kwatankwacin waɗanda suka kafirta kamar salin lazi yan riƙo mala ya samu illa du'a wani da kamar wanda yake jin yake ma'ana kuka da abinda baya ji sai dai ƙara yake ji kurin ma'ana zai ji karan sautin amma ba ya gane me tuwa haka suke summan umarin famula ya kai yaqilun don haka wannan aya take gwada mana irin waɗannan mutane daga cikin irin sifobinsu su ba sa jin gaskiya su biyayya gare ta ba sa gane gaskiya kuma su aiki da ita sai dai suna ji ne irin wanda duka ɗan adam yakan yi ma'ana ji na riskar abubuwa amma su yi su ji su yi aiki da wannan ji din to ba sa yi ana akwai wani bayani da babban malami a shek al'allama muhammad ibn salih al'usaimin rahimahullahu ta'ala ya yi ƙarin bayani dangane da wannan aya ɗin yana nuna cewa wani zai iya cewa idan Allah ya sifata da kafirai cewa inhum illa kal an'am ko ubangiji ya nuna cewa kafirai ba su da hankali ko ba sa fahimta to yaya mu haɗa da irin abin da muke gani na abuwan da yake a aikace a duniya misali za mu ga cewa akwai abubuwa da yawa da suka samar wanda yake nuna kwakwalwa da tunani da amfani da hankali to gashi kuma anan Allah ya ce am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun kana zaton da yawa daga cikin suna ji ne ko suna hankalta to ya za in ba su da hankali kuma suka samar da waɗannan abubuwa shine Sheikh Usaimin yake bayani ce hankali biyu ne akwai al-aqlu allazi alaihi manatu taklif akwai hankali wanda akan shi ake gina umarni na shari'a akan shi ake cewa yi akan shi ake cewa bari da shi ne ɗan adam yake gane abubuwa kuma da shi ne ɗan adam yake bambanta daga dabbobi shi ne kuma shari'a take kira a takalif ko a mutum ya zama almukallaf yana da hankalin da za a ce yi bari bari ya bari akwai kuma hankali allazi huwa manatul madhi wanda shi ake yaban mutum da shi ne allazi yamna usahibahu mimma la yalik hankalin da yake hana mai shi ya aikata abin da bai dace ba to su kafirai hankalin da aka kore musu ba hankalin gane abubuwa ba suna da hankalin gane abubuwa shi yasa suke waɗannan kirkiran suna da hankalin gane waɗannan abubuwa din hankalin da aka kore musu a nan aka nuna ba su da shi shine hankalin da yake hana mai shi ya abin da bai dace ba wannan aka kore musu dan hankalin da suke da shi bai hana su su shirka bai hana su bauta nan Allah bai hana su yi kaza to ya zama kenan ba su da hankalin da Allah madaukakin sarki yake so da haka suna da kwakwalwa amma ba sa fahimta abin da zai amfane su suna da kwakwalwa amma ba ta sanya su abin da ya dace shi sa Allah ce inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila a wani gurin Allah ya ce waɗannan mutane kamar dabbobi suke kai sun ma fi dabbobi bacewa da haka waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana haɗarin mutum ya sanya son zuciyarsa ya zama shine addininsa da abin da ya masa daɗi a rai ne addini abin da bai masa daɗi ba ba addini ba, ne wannan kuskure ne babba ana son mutum ya miƙa wala'in shi ya miƙa biyayyar shi da ɗa'a shi ga abin da manzan Allah ya zo da shi ga abin da yake cikin littafin Allah sawa'un abin nan ya masa daɗi ko bai masa daɗi ba sawa'un ya gane abin nan ko bai gane ba wannan shi ne ake kira addini amma wanda zai zama abin da yake so shi ne addini abin da baya so ba addini ba ne, to wannan bata ne sai shiga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ke magana anan sannan kuma wannan ayoyi suna gwada mana cewa hankali ba shi ne kurin ka dinga gane abubuwa ba kamar wanda kafirai suke da shi na gane wannan gida ne wannan mota ce wannan ka haɗa kaza da kaza zai ba da kaza ba wannan bane hankali abin yabo hankali abin yabo hankalin da zai saka kai abin da yake na daidai wajen bautawa Allah da barin bauta wani Allah duk wanda ya zama hankalinsa bai hana shi bauta wani Allah ba to wannan da shi da dabbobi duk ɗaya suke bal ma ayoyin alkur'ani sun nuna dabbobi ma sun fi shi domin su suna yin abin da aka umarci su suna barin abin da aka hana su sai Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ila rabbika kayfa madbilla walau sha'a laja'alahu sakina ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل له الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki ya juyo kuma yake mana bayanin wasu daga cikin ayoyi da za su nuna mana cancantar Allah da bauta da kuma girman Allah da ikon Allah da kudura Allah Allah ce alam tara ila rabbik ashe baka kalli zuwa ga aikin Ubangijin ka ba kaifa madda zil ta yaya ya mika ya tsawaita inuwa walau sha'a da Allah ya ga dama na ja'alahu sakinan da ya sanya wannan inuwa a daskare ba ta motsawa ba ta raguwa sun maja'alna shamsa alaihi dalila Allah ce sannan muka sanya rana ta zama dalili da ke nuna wannan inuwa din sun maƙalbazinahu ilaina sannan muka rage muka tauye wannan inuwa din zuwa gurin maƙabdan yasira tauyewa da kaɗan-kaɗan wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla Allah ne sanya muku dare libasan ya zama sutura wan nawma subatan Allah ya sanya muku dare ya zama hutu wa ja'ala an-nahara nushura ya sanya kuma yini ya zama lokacin tashi da kai kawo waɗannan ayoyi suna bayanin ayoyin da suke nuna mana cancantar Allah da bauta shi sa ana Allah ce alam tara baka gani ba ya kai wanda kake sauraron alkur'ani baka gani ila rabbika zuwa ga ubangijinka ai zuwa ga aikin ubangijinka abinda yake nuna samuwar Allah kuma yake nuna ikon Allah cikakke na halittar dukkan abubuwa me ake so ka kalla kaifa madda yaya ubangiji ya shimfida ya tsawaita inuwa a nan azillu malamai suna cewa ita ce inuwar da ke tsakanin bullowa alfijir zuwa bullowar rana inuwa kala biyu ce akwai inuwar da take shafe rana akwai inuwar da rana take shafe ta inuwar da take shafe rana ita ce ma'ana inuwa ta safe wadda daga bullowa alfijir zuwa Eh, afwan inuwar da rana take shafewa ita ce eh, eh, inuwar da ke bullowa daga alfijir zuwa bullowar rana don wannan inuwar tana rana tana fitowa ita kuma tana raguwa tana fitowa ita kuma tana raguwa sai a zari gari babu ita inuwar kuma da ita take shashe rana ita ce inuwar yamma ba rana sai zawali yanzu da muke zaune da yamma din nan kun ga inuwa ce take ta kara karuwa to zuwan wannan inuwar kuma rana tafiya take to za a waye gari in inuwar ta gama zuwa dare yanzu sai ranar ta tafi yanzu ta kori ranar to wadda take shafe rana ita ce alfai'u wadda kuma rana take shafe ta ita ce azzillu to Allah ya ce ka kalli yadda maddar zilla ya shimfiɗa ya tsara ya miƙar da wannan inuwa shine daga bullowa alfijir lokacin da dare ya tafi idan alfijir ya ya keto dare ya kare to za inuwa ce take fara fitowa tana gari na ƙara wayewa kana ganin ko ina da inuwa a hankali a hankali a hankali idan rana ta zo sai ga wannan inuwa kuma tana raguwa sai awai gari ka fara ganin rana a can rana a can har kuma har zuwa lokacin azahar da wannan inuwar za ta kare to ubangiji ne ya tsara ta haka hikima inda Allah ya ci ya bari kurin da alfijir ya ya kare rana take to to da mutane da yawa za su cuta da dabbobi da tsirrai saboda kamar mutum ne yana cikin duhu wal sai ka kunna wuta sai ya ji wani abu a tare da shi to sai Allah ya kaddara sai inuwa take fara zuwa kafin ranar ta fito ita wannan inuwa ita za ta mame ko ina gari na ƙara haske to wannan inuwa ka duba yadda Allah ya ja ta ma'ana ta tafi tun daga bullowa alfijir zuwa bullowa tun daga bullowa alfijir zuwa bullowar rana walau a da Allah ya ga dama da ja'alahu sakinan da ya sanya wannan inuwar ta zama da wamamiya ba ta gushewa da sai ya zama diman da'ima haka take daga nan kuma sai ya zama dan adam ba zai samu ma'ana jin daɗi ba wasu kuma abubuwan ba za su sami yadda ake so ba domin zuwan rana da zuwan inuwa shi ke taimaka wajen abuwa da yawa daga cikin amfanin wannan inuwar musamman wadda take shafe rana daga bayan zawali har zuwa faduwar rana da ita ne muke gane lokutan sallah to idan ya zama da an sanya ta diman da'iman to ba za mu gane lokuta ba sannan kuma in ta zama diman da'ima akwai abin da yana son rana yana son sanyi to idan ya zama babu inuwa din to kuma zai cuto akwai kuma abin da yana son ma'ana dole ya samu inuwa ya samu rana to shi sai Allah ya sanya ta tana zuwa ta tafi da Allah ya ga dama da ya sanya ta da'iman sai zan ba ta tafiya sannan sai Allah ya ce shi sai Allah ya ce walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa sannan muka sanya rana alaihi dalila ta zama mai nuna wannan inuwar domin ba dan rana ta kullo ba da ba za a gane wannan inuwar ba kullowar rana ya nuna cewa ga inuwa ma'ana ba mu fahimci inuwa ba sai da rana baka gane yanzu inuwa tana da daɗi sai in akwai rana in ba rana baka gane akwai akwai inuwa to da haka rana sai ta zama dalili ne da ke nuna wannan inuwa din Allah madaukakin sarki a wani gurin yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah inda Allah zai sanya muku dare ya zama shine ba wani canji har tashin alkiyama waye zai zo da haske ko ubangiji ya sanya yini ya zama shine har zuwa tashin alkiyama waye zai zo da wannan to da ba za mu iya gane kwanaki ba ba za mu iya lissafin shekaru ba ba za mu iya kuma samun wannan yanayi da muke samu ba na zafi na sanyi na damana na rani duk wannan yana da alaka da juyawar dare da rana da su da tafiyar su kuma da shine abuwa suke rayuwa akwai abinda ya fi son yanayin sanyi akwai abin da ya fi son yanayin zafi akwai abin da ya fi son yanayin damana akwai abin da rani yake to kowane abu sai Allah ya daidaita abubuwan yadda ma'ana zai zama an samu komai ya samu yadda Allah yake so shine Allah madaukakin sarki yake cewa ko kallo wannan hikima ta ubangiji sai Allah yake cewa da Allah sai Allah ce summa qabadnahu sannan muka karbo wannan inuwa din ma'ana bayan ta fito muna rage ta ilaina zuwa gare mu qabdan yasira karba da kadan da kadan da kadan har ta gushe sai rana ta mamaye ko ina sannan sai Allah ce wa huwa allazi ja'alakumul layla Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku dare libasan ya zama tufa a tare da ku ya zama sutura a tare da ku wannan masubatan Allah ya sanya muku dare ya zama hutu a tare da ku waje alan nahara nushura ya sanya yini kuma ya zama shine lokacin da za a tashi a kai kawo ma'ana ubangiji madaukakin sarki shi ya sanya dare ya zama sutura an kira dare sutura domin yana lullube dukkan abubuwa da daddare za ka iya fitowa da kayan da ba za ka fito da rana ba da daddare za ka iya zama inda ba za ka zauna da rana ba sai dare ya lullube ƙasa kuma ya lullube ɗan adam yi wa ɗan adam sutura sannan aka kira bacci da cewa subatan subatan ana nufin ma'ana hutu wasu suka ce kalmar subat tana nufin hutawa wannan shine abin da yawanci malaman tafsiri suka faɗa da daddare mutum yake hutawa domin inda ba dare wani ba zai huta ba to amma zuwan dare zai sa za a tashi daga aiki dole za a tafi gida dole za a je a kwanta don an yi wannan sai a samu hutu kalma asuba da wasu kace tana nufin yankewa ma'ana dare yana yanke aikin da ake yi da rana amma dai mafi yawancin ma'anarta shine ma'anarta na cewa tana nufin hutu wal ma sun fassara da subatan da cewa mutuwa ubangiji ya sanya a dare su fatan lokacin da ake mutuwa domin bacci mutuwa ne idan mutum ya bacci ya mutu ne kamar yadda Allah ce wa ya allazi kun bin laili. Allah ne yake karɓar rayuwarku da daddare wa alamu ma rahatun bin nahar shi yasa aya ta ce waje alan nahara nushuran shi kuma yini kamar tashi ne kamar mutum ya tashi bayan ya mutu ne to duka dai ma'anar abin da take gwadawa shi dare shine lokacin da bawa yake hutawa lokaci ne da yake mai sitira kuma bacci shine lokacin da bawa yake hutawa idan yi wannan baccin zai huta sannan sai ya tashi kuma da rana waje alan nahara mishura ya sanya yini ya zama lokacin da ake tashi a nema abinci wannan duk ni'ima ce ubangiji Allah madaukakin sarki yayi wannan al'umma kuma yayi wa bayi kuma dalilai ne da suke nuna samuwar Allah yasa Allah ya ce waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha haka Allah ya karkasa abubuwan dare ya zama sitira sannan kuma bacci ya zama hutu yini kuma ya zama lokacin neman abinci shi sa a wani gurin Allah ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama me za ku ce in Allah ya sanya muku dare ya zama tabbatacce zuwa tashin al-qiyama ya zama ba rana man ilahun ghayru Allah yatikum bidiya akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba da zai kawo muku haske babu afala tasma'u yanzu ba kwa saurara ba kwa ji ba kwa hankalta ba kwa ganewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan me za ku ce idan Allah ya sanya muku yini ya zama dindin dindin ko yaushe akwai yini ila yawmil qiyama man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskununa fi waye zai zo muku da dare da zaku huta afala tubsirun ba kwa gani wa min rahmatihi daga cikin rahmar Allah ja'ala lakumul layla wan nahara sai sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku huta a cikin daren wa litabtaghu min fadlihi kuma ku nema daga falala Allah a cikin yinin wala allakum tashkununa ko ku gode wa Allah madaukakin sarki waja'alna al-layla wan nahara ayatayn muka sanya dare da yini ya zama ayoyi guda biyu fama hauna ayatan laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum sannan wali ta'lamu adada Sini sinin wal hisab bayan kun nemi ciki cikin rana sannan za ku gane lissafin kwanaki muna gane je ta wuce idan dare gari ya waye muna gane kaza idan kaza ya faru to duk wannan ayoyi ne da suke nuna mana cewa Allah madaukakin sarki wanda shi kadai yake wannan shi kadai cancanta abotawa duk wani abin da za a bautawa kuma bayan Allah madaukakin sarki bai cancanta ba kuma wannan alkur'ani yana wannan magana ne don su kafirai na wancan lokaci sun yi imani cewa dukkan waɗannan abubuwa Allah ne yake sun yi imani dare Allah ne yake kashi yini Allah ne yake kawowa haka nan bacci daga wajen Allah ne ko da mutum ya sha wani abu ko tunanin wani abu sai Allah ya ga dama ya barcin to shi sa Allah yake ga mutum ku kalla tunda kun yi imani duk wannan daga Allah ne dan me za ku bauta wannan Allah ku bauta Allah madaukakin sarki shi kaɗai, da waɗannan ayoyi za mu gane a shi dare da yini da bacci din ni'imomi ne cikin ni'imomin Allah kuma yawanci ba ma ba ma tuna wannan ni'imomin ne saboda sun zama mana jiki yau da kullum amma in mutum yana so ya gane girman waɗannan ni'imomin to ya tuna kishiyarsu idan kana cikin yini kana so gane yanzu wannan yinin da kake ciki da rana ta fito da kake kai kawo ni'ima ne ka tuna in dare yayi sai ka gane ashe yinin ni'ima ne in kana cikin dare kana so ka gane daren ma'ana yinin ne daren ni'ima ne sai ka tuna cewa yini inda dare bai bada ba zan huta ba da yanzu ba zan kwanta ba da ba zan yi kaza ba to haka zaka iya gane waɗannan ni'imomi idan ka tuno kishiyoyinsu sannan sai ka gane cewa ashe ba mai ba kananan ni'imomi bane da Allah madaukakin sarki wa bayi kuma dalili ne da suke nuna samuwar Allah madaukakin sarki da kuma cancanta shi da bauta anan ya kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin